شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم yana yi mana bayani a cikin tarayya da ke ganarwa soyayya ce ta gaskiya ko ba ta gaskiya ba soyayya ce ta ubangiji da manzansa ko kuma ta wani abu daban soyayyar Allah da manzansa kamar yadda ya gabata a wancan darasin da ya wuce ibn taymiya yana gaya mana cewa soyayyar Allah da manzansa ba za ta tabbata ba sai idan mutum ya kasance ya fifita san Allah da manzansa sama da komai sannan kuma ya yi gwagwarmaya da faɗi tashi wajen ya ga ya kafa addinin Allah wanda shi ne jihadi waɗannan abubuwa biyu su ne alamomin da suke nuna gaskiyar soyayyar mutum da Allah to doriya akan abin da ya faɗa a baya yake cewa wal jihadu huwa bazlul wusai abin da ake cewa jihadi shine yin iya bakin kokari yin iya bakin kokari Wahuwa huwa kullu ma yamliku min al mutum ya bayar da dukkan abin da ya mallaka na iko na dama fi husuli mahbubil haqqi wajen ya samar da abin da Allah yake so wa dafi ma ko ya ijiye abin da Allah baya so yin matukar kokari don tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu samar da abin da Allah yake so da kawar da abin da Allah baya so wannan shi ake cewa jihadi mutum ya iya bakin kokarinsa don ya samar da abin da Allah yake so na gaskiya na ibada na hukuncin Allah na biyayya ga Allah na ɗa'a ga Ubangiji ya kuma bayar da iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya kawar da abin da Allah baya so yin wannan shi ake cewa jihadi to fa idza taraka al-abdu ma yaqdiru alayhi min al idan bawa ya ƙi yin abin da yake da iko a kansa na jihadi abin da zai iya yi na daga jihadi amma ya ƙi kana tarkuhu dalilan ala da'fi mahabbatin wa rasulihi fi qalbi to ya ƙi yin wannan abu tare da yana iya yi yana iya yayi alama ce da take nuna raunin abin da yake cikin zuciyarsa na san Allah da manzansa idan da san Allah da manzansa na da ƙarfi a zuciyarsa to za a gan shi yana kai kawo yana faɗi tashi wajen ya tabbatar da abin da Allah yake so ya samar da shi ya kawar da abin da Allah baya so ya ijiye shi malam ya ci gaba da cewa wa ma'alumun abu ne sananne annal mahbubati da abubuwan da mutum ke so la tunalu ghaliban illa bi ihtimalil makruhati sautari mutum baya samun abin da yake so sai ya jura wasu halalu sai ya jura wasu abubuwan da baya wannan abu ne da yake faruwa sautari in kana son ka samu abin da kake so sai ka haƙura da abin da baka so wanda yake neman dukiya ya tara dukiya ko ya tara ilimi sai ya haƙura da hutu <coughs> da san jiki da kasala da bacci sai ya haƙura da dukkan wani abu wanda a ɗabi'ance zuciyarsa tana so ya gan shi ya rashi yana shan iska yana hutunsa yana baccinsa sanda ya so ya tashi sanda yake so sai ya haƙura da wannan in yana so ya samar da kansa abin nan da yake nema na dukiya ko na ilimi ko wani abu da ya kama da wannan المحبوبات لا تنال illa إلا باحتمال makruhati ba a samun abubuwan da ake so sai ta hanyar jurewa abubuwan da ba a so sawa'un kanat mahabbatu kanat mahabbatan salihatan aw fasidatan kuma wannan duk ɗaya ne sawa'un abin da yake so san da yake yi mai kyau ne ko mara kyau ga wanda yake san abu mai kyau wanda shari'a ta yadda da shi to sai ya yi haƙuri da abin da zuciyarsa ba ta so kamar wanda yake son abin banza sai ya yi haƙuri shi ma ya jure wa abin da zuciyarsa ba ta so mai neman mulki don ya zalunci al'umma don ya cuci talakawa to sai ya yi haƙuri da abin da zuciya dole ya toshe kunnensa daga baƙaƙen maganganu da za a yi masa da zage-zage na 'yan adawa in har yana son ya samu wannan abu in ko ba zai iya wannan juriyar ba to babu ranar samu ibn ya ce sawa'un kanat mahabbatan salihatan aw fasidatan san abin da kake so shari'a ta yadda da shi ko kuma shari'a ba ta yadda da shi ba fal muhibbuna lil mali masu san tara dukiya war ri'asati ko su samu sarauta su samu mulki wasuwari ko suna neman mata la nuna matalibahum ba sa samun ababen da suke nema illa bi zararin yalhaquhum sai tare da wata cutar da za ta iya tarske su fi duniya a nan duniya wanda yake neman dukiya ya tara ko yake neman shugabanci to sautari ba zai samu abin da yake so ba sai ya cutu kuma ya cutu a duniyarsa ma amma sai muhimmin darari fi duniya wal akhirah tare da kuma abin da zai cutar da su a nan duniya da lahira wanda yake son tara dukiya ido rufe zai wahala zai gamu da abin da zai ji ba daɗi dan fashi ne wata rana za a bi shi wata rana za a harbe shi wata rana ma zai iya rasa ransa ya cuta a duniya kuma sannan a lahira ya cutu haka nan mai zaluntar al'umma don ya tara dukiya hakan sautari ba zai samu gare shi ba sai ya cuta a nan duniya ta hanyar jin baƙaƙen maganganu da Allah wadarai da Allah ya isa da Allah ya tsine na talakawa dole sai ya jure mu wannan a nan duniya sannan kuma ya haɗu da cutarwa ta musamman a lahira to fal muhibbu lillahi wa rasulihi wanda kuma shi Allah da manzo yake su idza lam yahtamil ma yara zurra'i min al muhibbina li ghayri Allah mimma yahtamiluna idan shi mai san Allah da manzansa a cikin tafarkin san Allah da manzansa bai iya jura abinda wani mai bin ra'ayinsa mai bin san zuciyarsa mai neman duniyarsa zai iya jurewa ba wanda yake son wani Allah abinda za su iya jurewa fi sabili husuli mahbubihi wajen su samu abinda suke so dalla zalika ala da'fi mahabbatihim lillahi idan shi mai san Allah da manzansa shi ba zai iya jurewa abinda waɗancan suke jurewa ba a tafarkin san Allah da san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai jure ba kakin maganganu ba ba zai jure wa zagi ba ba zai jure wa tsangwama ba wala Allah ba zai jure rashi ba wani lokaci wurin aikin aikinsa ya rasa ko sana'ar sana'arsa ya asararsa idan ba zai iya jure ma wannan ba tare da cewa waɗanda suke neman duniya suna iya jure ma waɗannan abubuwa don su samu duniyar to wannan gudar alama ce da take nuna raunin sansa ga Allah da manzansa a zuciyar idza kana ma ulaika fi nazarihim huwa at-tariq alladhi yushiru bihi al idan waɗancan da suke neman duniya hanyar da suka bi wacce take cike da tsangwama da zagi da Allah wadarai da Allah tsine idan wannan hanyar hankalinsu ya karanta musu ya tabbatar musu cewa ita ce hanyar da za su samu abin da suke so suka iya su bi ta su haƙura kai kuma da hankalinka da shari'a da kake rungume da ita ta nuna maka cewa abin da kake nema na yarda Allah abin da kake nema wanda shine gaya na rayuwa samun yarda Allah ba zai samu ba sai ta hanyar jure mu waɗannan tsangoma da waɗannan abubuwan ƙi ya zama na ka kasa haƙuri ka kasa jurewa kaga lalle wannan alama ce da suke nuna akwai raunin so ɗin a zuciya wa min al-ma'lumi tare da cewa abu ne sananne alqur'ani ya tabbatar annal mu'mina ashaddu hubban lillah mu'mini ya fi tsananin san Allah wato sama da yadda masu san gumaka suke san gumakansu shi yana san Allah fiye da yadda su suke san gunki yana san Allah fiye da yadda mai san wani Allah yake san wani Allah to idan har ya zamana shi wannan san bai iya sa shi ya jurewa abinda waɗancan suka jurewa ba shin wannan yana nuna san yana da ƙarfi babu shakka yana nuna san yana da rauni kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai wasu daga cikin mutane waɗanda suke riƙon kishiyoyi ba Allah ba suna san su kamar san Allah kamar yadda ake san Allah haka suke san su wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah ma'ana suna san Allah fiye da yadda waɗancan suke san gumakansu na'am ibnu taymiya ce haka ne kad yasluku al-muhibbu li da'fi aqlihi wa fasadi tasawwurihi tariqan la la yuhassilu biha al-matlub ibnu taymiya ce mun yarda ta yi mutum wanda yake son wani abu yake son samun wani abu tana yiwa ya kama wani tafarki wanda ba zai iya samar masa da abun ba saboda raunin hankalinsa da lalacewa tunaninsa sai tunanin nashi ya shiryar da shi ya nusantar da shi akan ya bi wannan hanya zai samu abin tare da cewa hanyar ba ta kaiwa ga abin haka tana faruwa mutum ya yi gurgun tunani hankalinsa ya ba shi gurguwar shawara ya bi wani tafarkin da yake tsammanin tafarkin zai kai shi ga abin da yake so fa mislu hadhihi tariqa to irin wannan hanya wacce za ta karkatar da kai zuwa ga abin da kake gabarin abin da kake so la tuhmadu idza kanat al mahabbatu salihatan mahmuda ko da san da kake yi abin na shari'a ne amma hanyar da ka bi ba za ta kai ka ga abin ba to wannan hanyar ba a yadda da ita ba ko da kuwa san da kake yi mai kyau ne saboda kana son Allah kana son manzan Allah sai ka bi wata hanyar da kake ganin ita ce za ta gadar maka da san Allah ɗin ko ta samar maka da yarda Allah tare da cewa kuma wannan hanyar ba ta kaiwa ga haka kamar waɗanda suke riƙon ayyuka na bid'a a bisa tsammanin su aikin bid'a din nan shike kai su ga abinda suke so kamar watan da ya wuce an yi ta maulidi nan da can da yawa daga cikin waɗanda suke yi tsammanin su wannan shine zai gada musu da san manzon Allah sallallahu alaihi tare da cewa wannan ya samo asali ne daga raunin hankalinsu da bacin tunaninsu shi ya nuna musu cewa rukon bid'a ma na iya kai ka ga san manzon Allah to kaga shi abin da ake cewa san manzon Allah wani abu ne na shari'a amma hanyar da su suka bi ba ta shari'a ba ce ba za ta kai ka ga wannan ba to shine ibnu taymiya yake cewa irin wannan la tuhmadu ba a yaban irin wannan hanyar idza kanat al mahabbatu salihah ko da soyayyar ta gaskiya ce hanyar da aka bi tunda ba za ta kai ga wannan ba hanyar bid'a ba za ta taba kaiwa za ta taba kai mutum ga manzon Allah ba ibada ta bid'a ba za ta taba sadar da shi ga yarda Allah ba shi yasa lokacin da dan Abdullahi dan Mas'ud ya ga mutanen da suka yi gangami a wani masallaci a Kufa saboda tsananin son su bautawa Allah suka ware wani lokaci da suke haɗuwa, ɗaya daga cikinsu na ba su umarni ku yi tasbihi kaza ku yi zikiri kaza ku yi tamidi kaza ku yi kaza ku yi kaza su kuma suna yi suna lissafa da tsakon kuwa ibnu tai aka je aka gaya wa ibnu mas'ud a guje ya garjo ya same su ya ce a hirɗinsu su bar abin nan da suke yi domin tafarki ne ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na sahabbansa ba suka ce ya aba abdurrahman ma arada ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair mu alheri muka nufa wato san alheri suke yi san alheri wani abu ne wanda yake na shari'a to amma hanyar da suka bi ba za ta kai su ga wannan alkhairin ba sai ya ce da su bai kan min muridin lil khairi lam yusib sau nawa wani zai nemi alheri amma ya bi hanyar da ba zai samu alherin ba na yadda zuciyarku mai kyau ce alheri kuke so amma ba hanyar kuke kuka bi ba shi yasa da ya mutsawa yake cewa laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammadan wa ashabahu ilman kun zo hakika kun zo da wata bid'a ta dan zalunci ana dan cutar da kanku shin kun fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi ne shi ya sa su basu gano ba kuka gano to ko da kuwa abin nan da za ka kake so shari'a ta yadda ka so shi kamar yadda ka so alheri ka so manzon Allah ka so Allah amma idan ka bi tafarkin da ba shi shari'a ta tsara ba ba shi ne zai kai ka ga wannan soyayya din ba to wannan hanyar ba a yabanta shi sa muka kibe mai maulidi ko da kuwa mai yin maulidin yana da kyakkyawar manufa to hanyar da ya bi ba ita ce hanyar da take gadar da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza kanat al mahabbatu fasida idan har hanyar ta zama ba ta da kyau za a zargi wannan hanyar za a soki wannan hanyar ba za a yabe ta ba duk da cewa niyyar tana da kyau soyayyar tana da kyau to ina kuma idan soyayyar ma ba ta da kyau kaga min babu aula wa aula wa aula wa tariqu ghayra musil kuma hanyar da ka bi ba mai kai ka ga abin da kake so ba abin da kake so bai da kyau sannan ka bi kuma wata hanyar da ba za ta kai ka ga mara kyau din ba ma kaga min babu aula wannan abu ya zama abin suka kama ya fa'alu kamar waɗanda kamar abinda waɗanda suka rasa hankalinsu suke yi sai talabil mali wajen neman dukiya ka ga mutum ido rufe ya kama wani tafarki yana tsammanin tafarkin nan zai kai shi ga tara dukiya ta haram alhalin wannan tafarki baya kaiwa ga samun abin kaga shi ya shiga wani harka wacce take kazamin kasuwanci ne sannan kuma tattare yake da hadari ba a cika cin nasara ba ya bi ƙazamin kasuwancin sannan kuma ya tafka asara kaga ya haɗa biyu abin da yake so ba abu ne mai kyau ba sannan kuma hanyar da ya bi ba hanya ce da za ta kai shi ga abin da yake so ba kama ya fa'alu wal mutahawwiru da kama wanda suka rasa hankalin masu wanda suka rasa hankalin suke yi fi talabil mali wajen neman dukiya war ri'asati ko neman shugabanci ah? bai hanyar da ba za ta kai ga abin ba kwanan nan aka gama rikicin tazarci wanda yake son tazarci sai ba hanyar da da wuya ne ya kai tare da cewa kuma ba wani kyakkyawan manufa ake da ita ba ba kyakkyawan manufa sannan kuma ba abi hanyar da za ta kai ga samun abin ba wasuwari ko wanda yake neman wani abu na mata ko na maza min hubbi umurin ya so al'amura to jibu lahum dararan su so al'amuran da za su cutar da su maimakon su amfani su wala to hasiru lahum matsaluban bayan sun cutar da su kuma ba za su samun musu da abin da suke so ba wa inna mal maqsudu ibnu taymiya yace abin da dai ake nufi a turuqul lati yasluquha al-aqlu salim li husuli matlubi kyawawan hanya kyawawan hanyoyinka wanda lafiyayyen hankali ke bi don ya samu abin buka abin nemansa ka bi lafiyayyar hanya domin ka samu abin da kake nema wa za ta bayyana haza idan duk mun gane wannan bayani na ibnu taymiya mun gane akwai abin da ya faɗa ba a gane ba eh? a kan abin da ya faɗa zai yi gini idan din mun gane wannan wannan ya fito fili fa kullama zada alqalbu hubban lillah izdada lahu ubudiyya magana dai taka zama bawan Allah ake an tsar bawan Allah mai tinkaho da wannan matsayi na kai bawan Allah ne ba ka kai wani lokaci da za ka ce kai ka cire rigar bauta ba kun haɗe kun zama abu ɗaya kai da Allah da ibn tamiya wannan aqida yake yaka ko da suna ganin kololuwar matsayi ka fita daga ka tuba rigar bawan Allah ka zama Allah to in ka kai haka duk abin da ya faru a wajenka duk abin da kai a gunsu shi Allah yake so kai saboda haka in ka yi alheri to wannan alherin shi Allah ke so in ka yi sharri a gunsa shi Allah ke so ka yi za ka ba maganar zunubi ba maganar laifi ba maganar zunubi ba maganar laifi shi ya sa kamar da ibn taymiya yake cewa a cikin littafin al-istighatha raddi ala al-bakri yake cewa ya ma ji wasu sufaye suna faɗan cewa waɗannan mutane waliyai nasu da ake suke kira a ƙaɗabu kuɗubi kuɗubi ɗin nan waɗanda ake cewa su ake ba wa rukon su Allah yake danƙawa gudanar da duniya gaba ɗaya shi kuɗubi wanda shi ne algausu duk wanda kaga an rubuta algausu a jikin sunansa ko alƙuɗubu to ma'ana ya kai matakin da Allah ya danƙa masa komai na duniya duk abin da kaga ya gudana tasriful kauni duk abin da ya gudana a duniya to a hannunsa ne ta hannunsa ne ruwan sama fito da tsirrai guguwa iska hadari mutuwa rayuwa haihuwa duk abin da kaga yana gudana kawai shi ne yake gudanar da shi Allah zama baya da aiki yi eh? Allah kuma ya ce kulla min huwa insa'an amma kuduri ya kwace wannan Shi ne kulla yawmin huwa fi sha'an duk wanda ka ga a cikin hotonsa an rubuta alƙudubu ko algausu to wannan shi ne ma'ana algausu don haka duk sanda ka nemi bukata kawai ka nema wajensa kai tsaye don Allah ya danka masa komai a hannunsa shi ya sa wani ya sa hoton shehinsa ya hau babur na ce to kai wa kake so Allah ya kiyaye in ce maka Allah ya kiyaye ko shehin yace ka ce shehin dan mun fi kusa kuma har zuciya ke faɗa don haka aka karantar da shi ko haka ya karanta to wannan tunanin shi ibn taymiya yake ya kafa don a cikin wannan littafin duk fa wannan bayanan dan ya ruguje wannan aqidan ne ta cewa ololuwar matsayi da bawa zai kai shine ya ji shi bawan Allah ba ya ji shi Allah ba a baya duk ya gaya mana irin yadda Allah ya yi ta yaban manzansa da sunan Abdullahi Abdullahi da shi yadda manzo Allah ya fifita Abdullahi din ya zama na shine taken da muke masa a tahiya shada anna Muhammadan abduhu sai mun faɗi wannan sannan mu ce wa rasulu don taken ubudiyya din ya fi komai a su to amma wani yana gani shi zai wuce wannan ya samu hululi ko ya samu ittihadi su zama shi da Allah bauta wa juna suke in yayi wani abu da ake ganin bautar Allah ne to Allah ne yake bauta masa shi ba fa'abuduhu wa ya'buduni fa'ahmaduhu wa yahmaduni ba haka ibnu arabi yake cewa ko hallaci ibnu taymiya yake cewa fa kullama zada alqalbu hubban lilla. duk sanda zuciya san Allah ya karu a cikin zuciya izdada lahu ubudiyya to zuciya kuma za ta ƙara zama jin ita baiwar Allah ce zuciyar zai ƙara jin cewa shi bawan Allah ne wa kullama dada lahu ubudiyya duk sanda bautarsa ga Allah ta ƙaru izdada lahu hubban wa hurriyatan amma siwa izdada lahu hubban sai ya ji ya ƙara san Allah duk sanda jinsa shi bawan Allah ne ya ƙaru a zuciyarsa sai kuma san Allah ya ƙaru a zuciyarsa duk sanda san Allah ya ƙaru a zuciyarsa kuma sai ya ƙara samun kuma yanci daga bauta ma dukkan wani da ba Allah ba daga neman bukatunsa daga dukkan wani da ba Allah ba abinda ɗazu nake so in faɗa wani abu ya ɗauke min hankali daga littafin al-istighatha na ibnu taymiya yana cewa al wani sufa yana cewa waɗannan kudubai kudubai din wani sufa suka ce da suka halarci yakin hunai ai su suna nan ko da yaushe akwai kudubai suka ce a wannan lokaci kusa yaƙin hunai a wannan yaƙi ne ya kasance an samu hazima ta musulmi in samu karaya wa yau mahunaini iz a ajabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'an to a wannan lokaci suka ce su waɗannan kudubi da wasu da autabi da suke nan da suka halarci yaƙin su manzan Allah suka yaƙa su manzan Allah suka yaƙa saboda mai saboda su ma'al qadari haisu ma kana al fa huwa ma'ahu suna tare da kaddara abun su kaddara ita ce abinda Allah yake so tunda kaddara tana tare da kafirai to su suna tare da kaddara dan nan Allah yake so to saboda su fi eh, da abinda ibnu taymiya yake faɗa shuhudul haqiqa in ka samu shuhudul haqiqa kaga haqiqa to kai da saban Allah da biye a duk ɗaya abinka abinda ka samu kanka a ciki kawai shi ne abinda Allah yake so kai kun ga sai alƙadaru ma al-kuffari don haka nan Allah yake haitu ma kana alƙadaru fa hunaka Allah to tunda a nan Allah yake su kuma suna da inda Allah yake don haka suna tare da Allah suna tare da kafirin suna ya karban Allah wannan bala'in fa yana na a littattafai a nan kasar an runguma kuma littattafai ana tsotsar su ana karanta su ana ana abin nan duk wannan katobar akwai ta a jawahirin ma'ani akwai ta a cikin jawahirin ma'ani Har ba da wasa ba kaga ana ta rigima yan uwa suna ta kokari a tsamo daga ciki waɗanda suke cikin ɗariƙin a fito da su san su yasa ake yin wani rigin ba ka neman kwaban kowa ko taransa ko ya zo ya maka hidima da yake wa shehi ya zama kalmayyiti a mamar rasili ba ka nemi wannan bakai ya zo ya ji karatu abinda bai gane bai ɗaga hannu ya tambaya in yana da hujja ya bayar ka bayar baka ce ya zama kamar matacce a hannun mai kamar gawa a hannun mai wankanta ba saɓanin abin da ake gaya masa to kaga kana neman masa yancin sani ya zama na wannan matsayin da yake da shi a wajen shehinsa ya ɗauke shi ya sanya shi tsakanin shi da ubangijinsa tsakanin shi da bin manzan Allah ya zama yi ce a babal gasili tsakaninsa da manzan Allah in an ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saduda ya mika wuya wal qalbu faqirun bizati ila Allah min wajhayn min jihati al ibada wa hiya al illatu al ghaiyya wa min jihati al isti'anati wat tawakkul wa hiya al illatu al fa'iliyya fal qalbu la yasluhu wa la yuflih wa la yan'am wa la yusarru wa la yaltazzu wa la yatibu wa la yaskun wa la yatma'innu إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه ولذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمانينة وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائما مفتقر إلى حقيقة, إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشته ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلم يحصل فلن يحصل فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب ولن يخلص من الآلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعين مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو إلهه الذي لا إله غيره وهو ربه الذي لا رب له سواه ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه ابن تيمية بدا لتيوى والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين يا دا الله يهلتا يا تدن أدب أكرا كانت يرت shine bizzat a karan kanta ita zuciyar mai bukatuwa ce zuwa ga Allah ta ɓangarori biyu duk zuciya sawa'un zuciya ce ta mumini ko ta kafiri a karan kanta mai bukatuwa ce zuwa ga Allah min jihatil ibada ta fuskar ibada ita zuciyar mai bukatuwa ce zuwa ga motar Allah a karan kanta wani abu zai iya zuwa dagula ya lalata ta amma ita a karan kanta mai bukatuwa ce zuwa ga wannan mai bukatuwa ce zuwa ga ibada imma bauta wa Allah ko bauta ma wannan Allah ba zai yi wa zuciyar ta zauna haka nan ba bauta in ba ta bauta wa Allah ba za ta bauta ma wannan Allah sauraka muftatiratun muftaqiratun ila al-ibada muhtajatun ilal ibada haka zuciya ba ta zama babu komai a ciki ba in ma ta bauta wa Allah ko ta bauta ma wani Allah tana da bukatar wannan yace wa hiya al-illatul abubuwa biyu ya faɗa ɗaya ya kirawo shi al-illatul ga'iyya kuma al-illatul fa'idiyya wani zai fassara mu me yake nufi da waɗannan abubuwa guda biyu ina so a gaya mun me yake nufi da al'illatul gha'iyya da kuma al'illatul fa'idiyya yana daga cikin abin da yake hana karanta littafai ibn taymiya ga wasu yanzu za a gaya maka sai ka ji to me ya hana ba zai faɗi wannan ba akwai makasudi kalmomi ne da alul kalam suke ta yin amfani da su idan ka duba dar'u ta'arudul aqli wan naql na ibnu taymiya da littafin as-safadiyya nashi za ga waɗannan kalmomi al-illa al-illa al-ghaiya da al-illatul fa'ila ko al-illatul fa'iliyya duk ana faɗa za ga suna ta yawan maimaituwa al-illatul ghaiya ita ce hikima al-hikma waɗannan kalmomin guda biyu duka abinda suke nuna kenan hikimar halittar mu menene e, mu bauta wa Allah to wannan ibadar da za mu yi wa Allah ita ce al illatul ga'iyya ta halittar mu gayar halittar mu shine me mu bauta wa Allah to zuciya na da buƙatar bauta ta yi bauta wannan ita ce hikima samar da zuciyar a samar da gurbin bauta a cikinta sannan wa min jihatil isti'anati wa tawakkuli sannan ta bangare na biyu zuciya na da bukatuwa zuwa ga Allah ta fuskar neman taimako da dogaro tana da bukata ta fuskar bauta tana da kuma bukata ta fuskar neman taimako wajen yadda wajen bautar Allah din da dogaro ga Allah cikin abubuwan da zai zo mata ya kai ya kawo na rayuwa Duk zuciya na da buƙatar waɗannan abubuwa guda biyu abu na biyu shine yake al'illatul fa'iliya ko al'illatul fa'ila a wasu nuskokin watakila a fatawa za ga al'illatul fa'ila duk abu ɗaya ne shine asaba al'illatul fa'ila shine asaba asababu kana neman hanyar da za ta kai ka ga waccan al'illatul fa'iliya ita ke kai ka ga al'illatul ga'iya ka nemi taimakon Allah idan ya agaza maka ka bautata mata kaga ka haɗa abubuwan biyu illal ga'iya shine ka bautata masa din illal fa'iliya neman taimakonsa ne agaza maka kai wannan bauta su ne Allah ya haɗa guda biyu duka a cikin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya haɗa illa guda biyu al'illatul ga'iyya ita ce iyaka na abudu wal illatul fa'iliya din ita ce iyaka na nasta'inu don shi ne sabab din rigiyar da kake riƙewa don ka samu tafarkin bautar ubangiji ɗin. ibn taymiya ce duk zuciya na da buƙatar abubuwan nan guda biyu shi yasa ko da yaushe muke roƙon Allah ya ba mu? ko da yaushe muke jaddada su a cikin fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ko da yaushe muke jaddada su don zuciya na da bukatar wa min jihatil isti'anati wat tawakkul wa hiya al illatul fa'iliyya al sabab fal qalbu la yasluhu duk wata zuciya ba za ta zama nagartacciya ba ba za ta gyaru ba wala yuslihu ba za ta rabauta ba wala yan'amu ba za ta ji daɗin ni'ima ba wala yusarru ba za ta yi farin ciki ba wala yaltazzu ba za ta ji ɗanɗanon daɗi ba wala ya ɗibu ba za ta ji daɗi ba duk kalmomi ne da suke nuna daɗi wala ya sukunu ba za ta nutsu ba wala ya ba'innu ba za ta nutsu ba illa bi ibadati rabbihi don zuciya ba za ta samu waɗannan abubuwa ba kyautatuwa rabauta farin ciki jin daɗi moruwa nutsuwa kwanciyar hankali waɗannan abubuwa duk ba za su samu ba sai ta hanyar bautata wa ubangiji sai ta hanyar san ubangiji sai ta hanyar koma ga ubangiji shi yasa Allah dunkula maganar gaba ɗaya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub don zuciya ba za ta samu nutsuwa ba shi yasa ka duba waɗanda sun fi kowa more rayuwa ta duniya zahiran min alhayatid duniya sun fi kowa more shi su suke da makwancin da ya fi na kowa su suke cin abincin da suke so a duk sanda suke so su hau abin hawan da suke so zai inda suke so suke samun dukkan bukatunsu na yau da gobe da dan adam yake so amma zuciyarsu ta zamana babu Allah a ciki babu bautar Allah babu dogaro ga Allah babu komawa gare shi sai suka fi kuma kowa ta'asa a duniya babu mutanen da suka fi kashe kansu irin mutanen Scandinavia kasashen Scandinavia irin su Sweden ididdiga sun nuna babu mutanen da suka fi kowa kashe irin mutanen da suke rayuwa a kasashen Scandinavia kamar Sweden a kasashen turai gaba ɗaya babu ƙasar da ɗan ƙasar yake samun bukatunsa sawa'un yana aiki ko baya aiki kai har ɗan gudun hijira yake samun bukatunsa sawa'u yana aiki ko baya aiki sai kasar sweden kowa yana da albashi kowa yana da masauki yana da gurin kwana yana da gidan zama ko yau mutum ya shiga ƙasar da gudun hijira yana da haƙƙin gwamnati ta ba shi gurin da zai zauna kuma a dinga yanka masa albashi har ranar da ya samu aiki a duniya babu abinda inda ake yawan sai sweden amma kuma alƙalumman ididdiga sun nuna babu waɗanda suka fi kowa kashe kansu abinda ake bature yake cewa suicide su rataye kansu ko su tsira kansu ko su sha wata guba su mutu irin mutanen sweden saboda ne ya kamata su fi kowa walwala da nutsuwa da kwanciyar hankali kai yanzu kullum aka yi magana tashin hankalinka baka da cin yau bare na gobe al'amura sun rikice kasuwa ta tsaya ba ciniki ba su suka sun yawa waɗannan su ne kake faɗa matsalolinka su ba su da wannan to sai ka ce me za su faɗa su to amma da yake zuciyar ba Allah babu nutsuwa mutum yana samun dukkan waɗannan abubuwan amma sai a zo a same shi a gidansa da AC da dukkan kayan alatu amma ya rafe kansa shi yasa maganar da ibnu taymiya yake faɗa din nan wacce Allah ne ya dunkule ya faɗe ta ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zuciya kuma ita ce jagoran gabobin jiki gaba ɗaya abinda ta karanta wa hankali shi yake yi saboda ka in ba ta samu nutsuwa ba ta zama a firgice a kiɗime to duk abinda ta karanta wa hankalinka shi za ka yi jin daɗin da gabanka suke ji ba za su ba za su sa zuciyarka hankalinka ya ya fasa karɓa kiran da zuciya za ta yi masa saboda ita ce take mallakar zuciya ɗin, ita ce take mallakar jikin gaba ɗaya sauran gabbai na jiki gaba ɗaya talakawanta ne sojojinta ne rundunarta ne ita ke juyan alalace yake to fa za a yi ta samun umarnin da baya da kyau kuma waɗannan masu zartarwa ne duk sauran gabbai masu zartarwa ne idan aka ce yau a wurin yaƙi kwamandan da zai ba wa runduna direction a yi kaza a yi kaza a shiga kaza a bar kaza a janye kaza ya zama ya haukaci sai san ba magana to haka zuciya take a jikin mutum shi yasa annabi yace idza saluhat saluhal al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu shi yasa iliya abu mazi wani arnini mutumin labanan wanda duniya ta yi musu duhu talauci ya dame shi ya yi hijira ya koma amerika can ya samu duniya a cikin irin waƙe-waƙensa za a karanta waƙarsa a tsalatin al-talasim ina jin cikin diwanin sa al-jadawi yana da wata waka sunanta al-talasim wacce yake cewa ji'tu la adri aina ji'tu ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أسائر أنا أقائد أنا أم مقوت أسائر أنا أسائر أنا أم واقف أم الدرب أم واقف على الدرب أم مقوت أو كلانا واقف والدهر يجري لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري ذاك ما za ka ma hauka yake waka ce doguwa ya dimauce shi bai san daga ina yake ba kuma ina zaya saboda babu imani da Allah bai san wa ya halicce shi ba kuma me yasa aka halicce shi in ya zo duniya me zai yi kuma idan ya ina zai je shi bai san ina daga ina yake ba kuma ina zaya sai ya ga hanya a gabansa kawai ya kama binta yana nufin rayuwar da yake ya gansa yana rayuwa irin wannan rayuwar amma bai san manufar da ta sa yake wannan rayuwar ba ya ce shi bai sani ba me yasa ma bai sani ba bai sani ba shin tsaye yake tafiya yake ko a tsaye yake ko ko shi da hanyar gaba ɗaya da a tsaye suke zamani ne yake gudu da su shi fa bai sani ba me yasa bai sani ba shi ko bai sani ba kana ga kamar ba da gaske ke ba kuma da gaske ke bai sani din ba wa man yu'min billah yahdi qalba dabo dabo da babu imani da Allah babu abin da zai shiryar da zuciyar har ta kai ga gane abubuwa da babu imani sai zuciyar ta rasa shiriya ta rasa dan jagora haka yake wannan kidimewar yake wannan dimuwar ya tafi da nisa yace ya karaɗe ya je gurin teku ya tambaye shi wai teku bai sa aka yi mu teku yake tambaya teku ya ce masa bai sani ba ya je wajen abin nan duwatsu ya je wajen bishiyo ya je aka yake ta zanawa kana ga kamar dai wasa yake da kalmomi amma abin da yake cikin ransa yake faɗa duk wani arni haka zuciyar take a dagule a dame bai san wai dan me yake rayuwa ba don haka kai yadda zaka ka yi fafutuka ta kaga ka samu yarda Allah ka iya jurewa abubuwan da za su zo maka wanda ba ka so saboda ka samu yarda Allah shi ba zai wannan ba dan abu kankani sai ji ba zai iya rayuwar ba sai ya kashe kansa iz fihi faqrun zatiyyun ila rabbih saboda ita zuciya a karan kanta tana da bukata zuwa ga Allah min haisu huwa ma'buduhu saboda Allah shine abin bautarsa wa mahbubuhu shine abin da yake so shine abin da take so wa matlubuhu shine abin da take nema wa bidhalika yahsulu lahu al-farah ta hanyar wannan ne zuciya za ta samu farin ciki wasurur da din dadi wal lazzatu da dadi dandanan dadi wa ni'ima da ni'ima wasukunu da nutsuwa wadda ma'aninatu da nutsuwa sai da wannan ne za ta samu sukuni za ta samu nutsuwa wa haza to wannan wanda ita ce bukata ta farko ita ce al'illatul ga'iya din ita ce alhikima din la ya hulu wannan ko ba ta samu ba illa bi lahi lahu sai Allah ya taimaka maka sai Allah ya shiryar da zuciyar taka ka samu imani ka karɓi addinin musulunci to a lokacin ne za ka samu waɗancan abubuwan da ya gabata wannan shi ne al'illatul fa'iliya ɗin shi ne asabab ɗin fa innahu la yaqdiru ala tahsil zalika lahu illa ba mai iya samun masa da nutsuwar zuciya sai Allah fa huwa da'imun muftadirun ila haqiqati zuciya har kullun tana da buƙatar haƙiƙanin fassarar ayan nan iyaka na abudu wa iyaka na sa'i fa ina da za a taimaka wa zuciya ta samu duk abin da take so wa yatlubuhu take nema wai sai take sha'awa wa yuridu take fata wa lam yahsul lahu ibadatullah amma ba ta samu bautar Allah ba ba ta samu waccan gayar ba falan yahsula ba abinda mutum zai samu ko da za ta samu duk abinda suke so kamar yadda muka yi misali da mutanen Scandinavian mutanen Sweden duk za su samu abinda suke so na jin moriya amma ba samu nutsuwa ta bautar Allah a zuciya ba falan yahsula illa al'alami ba mutum abin da zai samu sai raɗaɗi wal hasrati da nadama wal azab da azaba ta rayuwa kai a zahiri kana ganin shi daɗi yake ji amma ba daɗi yake ji kafin shi kwanciyar hankali kafin shi nutsuwa walan ya min alamin duniya ba zai taɓa kuɓuta daga raɗaɗi-raɗaɗi na duniya ba wa nakadi aishiha da gurbacewar rayuwarta ba illa bi ikhlasil hubbi lillah sai in ya tsantsanta sansa ga Allah ta yaya bi haisu yakunu Allah huwa ghayati huwa ghayata muradi ya zama Allah shine gayan muradinsa shine kololuwar abin da yake nema wani hayati maqsudi shine matukar abin da yake fata ya sanya Allah shine kansa ya zama shine na koli duk abin da zaka so zaka so shi ne don zai sadar da kai da soyayyar Allah in har zai kawar da kai daga abin samun soyayyar Allah to zaka watsar da shi ko menene shi bi haisu yakunu Allah huwa gayata muradihi Allah ya zama shi ne matukar muradinsa wani hayata maksudi matukar abin da yake nema abin da yake fata wa huwa al-mahbuba lahu bil qasd al-awwal a nufinsa na farko Allah yake kasadi Allah yake nufi zama da shi ne target ɗinsa na farko duk wani abu da zai ci karo da shi ya so wadata ya so masauki mai daɗi ya so abin hawa mai daɗi ya so kaza ya so kaza duk su zama ya so su ne don yana ga zai yi za su zama wasila su. don su haɗa shi da san Allah duk abin da cikin waɗannan ya ga za su kawar da shi daga kan waccan gaya to zai barar da su to in ya zama na haka rayuwarsa take to wannan shine hakikalin mai san Allah wa kullu ma siwahu duk abin da ba Allah ba ya zama inda ma yuhibbuhu li ajli dan Allah yake san sa la yuhibbu shay'an li zatihi baya san wani abu dan karan kan abin illa Allah sai Allah kadai ke yake san sa dan karan kan abin kamar da wuya ko kai baka jin kanka haka kuma wannan ne hakikanin ubudiya din idan ba ma jin haka din haka ya kamata din mu ji kamar yadda ya faɗa din haka zuciyar take da bukata ta zama wa mata lam yahsul lahu haza to in har baka samu hakan din ba lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illallah ibnu taymiya ya baro ta da yawa in baka ji haka din ba to haqiqanin la ilaha illallah baka tabbatar da ita ba wala haƙaƙa tauhidi abinda kake takama da shi na tauhidi baka tabbatar da shi ba wal ubudiyyata baka tabbatar da zamantowar ka bawan Allah ba wal mahabbata lillah baka tabbatar da zamantowar ka masoyin Allah ba wa kana fihi min nafsi tauhidi wal iman kana da tawaya a tauhidinka kana da tawaya imanin bal min al'alami kai kana da radadi da zogi wal hasrati da nadama wal azabi da azaba bi hasabi zalika gurgudan na kasar tauhidin naka gurgudan na kasar imanin naka me kake so ka duk abin da kake so a duniya ya zama na in san shi ya ci karo da san Allah za ka watsar da shi shi ne abin da yake nufi ko me ka daga aka ce a ah, wannan haramun ne Allah baya ko zuciyarka na so ka watsar da shi kamar wanda ya zo da zoban zinari a hannunsa manzan Allah ya ce cire shi ya kawo ya cire ya jefar baya jefar sabai suka ce da shi ka ɗauka mana ka amfani da shi a wani abun ba wannan ba manzo Allah ya karɓa ya jefar suka ce da shi to sawa aka haramta amma ka ɗauka ka je ka sayar ko ka ba ma waɗanda ya halatta su sa su ne mata ko ka ba matarka ko wata ƙanwarka ko mahaifiyarka ko wani ka amfani da shi a cikin abin da ya ce ba zan taɓa ɗaukan abin da manzo ya yar ba ya karɓa ya yar kuma in koma ni ɗauka ba zan yi ba wannan ka kwatanta shi da yan muna san manzan Allah eh ana ta rigima da mutum ya daina cin haram ya kiya amma kuma ya fi kowa babacin sayyidina rasulullahi a'a a jima kaɗan ya ce shi shi masoyin manzan Allah wani ne maƙiyin manzan Allah shi shi ne masoyin manzan Allah amma fa rayuwarsa dubu dubu take da haram baya jin wannan saboda akwai wata karantarwar da suke cewa akwai wanda zai ɗauke masa yayi akwai mai ɗauke masa saboda haka tabbatar da kalmar la ilaha illallah sai da san Allah da manzansa zama a ƙoli sama da komai idan mutum ya zama da ya samu tawaya cikin sonsa ga Allah ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai bayar zuwa ga tawaya ga imaninsa da tauhidinsa gwargwadon abin da ya samu a tauhidinsa da imaninsa na tawaya gwargwadon kuma abin da zai samu kafar shiga jikinsa na zogirar raɗaɗi da azaba da nadama idan barakar na da yawa zogin da raɗaɗin da nadamar da azabar ta yi yawa idan tsakatsaki ce ta zama tsakatsaki in kaɗan ce ta zama kaɗan gwargwadon abin da kake da shi na kauce wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da tafarkin sa da zuwa da abin da zai warware tauhidi da hakikanin imani gwargwadon kuma abin da mutum zai fada cikinsa na tashin hankali da rashin nutsuwar zuciya walau sa'a fi hadal matlobe da za ka yi faɗi tashi da kai kawo wajen ka samu wannan abin da kake nema ka ji ka samu nutsuwa ka samu bauta ta zuciya da Allah ka mai al'amari ka yi ta faɗi tashi ka samu wannan walam ya kun musta'inan billah amma mutum bai zan mai neman taimakon Allah ba mai neman agajin Allah ya agaje shi bisa ga haka mutawakkilan alaihi bai kasance mai dogaro ga Allah ba muftaqiran ilai fi husulihi bai kasance mai bukatuwa ba zuwa ya samu wannan lam yahsul lahu kuma bai samu ba wannan shine al-illatul fa'iliya din wanda yake zuciya na da bukatar sai shine iyyaka nasta'in din wa iyyaka nasta'in din kenan idan babu wannan bangaren to fa wancan din da kake so ba zai samu ba sai sa Allah ya hada su littafin madarijus salikin da ibn al-qayyim sharhin manazil sa'irin na al-harawi abu zarr al-harawi dukkaninsa sharhi ne na waɗannan na wannan ayar iyaka na wa iyaka na sai dan littafin gaba ɗaya sifili biyu manya sharhi ne na iyaka na abudu wa iyaka na sai fa innahu ma sha Allahu kana abinda Allah ya so shike wa kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so ba bai kana. fal abdu muftadirun ila Allah min haythu huwa al matlub al mahbub ta cewa Allah yake nema Allah yake so so don haka bawa mai bukatuwa ne zuwa ga Allah din al muradul ma'bud shine ta, ta kasancewarsa shine abin nufi shine abin bauta wa min haythu huwa al mas'ul kuma al bawa mai bukatuwa ne zuwa ga Allah ta zamantowarsa shi ake nema a wajensa al musta'anu bi shi ake nema taimako da shi wal almutawakkalu alaihi shi ake dogaro da shi fa huwa ilahuhu allazi la ilaha ghairuhu Allah shine Allah ta da baya da abin bautawa sai shi wa huwa rabbuhu allazi la rabba lahu siwa shine ubangijinsa da baya da wani ubangiji ban da shi wala tatimmu ubudiyatuhu lillahi illa bihazain ba yadda za a yi bautar zamantowar mutum bawa ga Allah bautar mutum ga Allah ta samu tabbata ta samu kafuwa sai da waɗannan abubuwa guda biyu da ya ambata su ne mai yawwa jin bukatuwar zuwa ga Allah ta fuskar ibada da kuma bukatuwa zuwa ga Allah ta fuskar neman taimako waɗannan abubuwa guda biyu ba za su taɓa samuwa ba a mutum ba zai taɓa samun nutsuwa ba sai ya samu waɗannan abubuwa guda biyu ibada sa ba za su taɓa samuwa ba sai ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu fa mata kana yuhibbu ghayra Allah duk sanda ya zama wani Allah yake so da zatihi dan karan kan abin yana son wani abu dan karan kansa ba Allah ba ta fito ila ghairi lahi annahu yu'inuhu ko yana waiwaye zuwa ga wani Allah cewa zai agaza masa kana abdan lima ahabbahu to bawa ne ga wannan abin da so wa abdan lima rajahu bawa ne ga wannan abin da yake tsammani ta bangaren sa bi hasabi hubbihi lahu bautar tashi gwargwadon yadda yake son abin so na karan kai ka so abu amma lillah ba sai ka kaso abu ba nan yana magana ka so abu li zaki kada a ce ibnu taymiya ya ce kakka so kuɗi kakka so matarka kakka so ƴaƴanka a duk ka so su amma kada ka so su li zati ka so su dan Allah li ajlillah ta yadda da za su kauce wa hanyar Allah za ku yi bara ka ji cewa mahaifinka in ya kauce wa hanyar Allah ba za ka bi shi akan wannan ba to sanda kake masa ya nuna so ne kake yi lilla so kake yi masa lilla idan ya zamana kana san abu dan zatin abin ma'ana ko da san da kake masa ya ci karo da san Allah ba za ka bar abin ba dan shi ma kana san sa da zati to ka zama kana bauta wa abin gwargwadon irin san da kake masa bi hasabi hubbihi lahu wa raja'ihi iyahu gwargwadon irin yadda kake san abin gwargwadon yadda kake fata ga abin Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zukatanmu ya tabbatar da digadiganmu ya ba mu zukata masu nutsuwa ya ba mu zukata masu dogaro gare shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ina son a sanar da ni wani littafi wani littafi ne inganci wanne ne ya fi inganci a cikin littattafan da aka yi rubutun tarihin hajjaj ibn yusuf saqafi dukkanin littattafan tarihi da suka tabo tarihinsa za ka samu ruwayoyi dangane da shi musamman littafin siyar alamin nubala ko tarihul islam wanda dukkanin su biyu na zahabi ne ka je ka duba za ka samu tarihin hajjaj ibn yusuf saqafi maganar lambar waya kuma sai an tashi sai mu haɗu wannan kuma yake cewa a waɗannan littattafai ne zai samu maganganun hallaj da ibnu arabi da magana akan hakika a wajen sufaye maganganun hallaj akwai wani littafi sunan shi akhbarul hallaj akhbarul hallaj to duk a cikin maganganunsa ne ibn arabi yana da littattafai akwai al-futuhatul makkiyya littafin sa ne manya manya wanda yake faɗan maqamat maqami maqami maqami har zuwa maqamin da zaka zama Allah Allah ya sauke sunan shi al-futuhatul makkiyya akwai littafin sa fususul hikam to duk a ciki zaka ga maganar hakika Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Thank you. a'a kai musu da'a ko da ba musulmi bane ba wai magana sunna da bid'a ba ko ba musulmi bane Allah ya nemi ka yi musu da'a abinda aka hana ka yi shine ka yi musu biyayya akan saban Allah ba za su ce yi abu kaza kuma abin ya zama saban Allah kai ba amma haƙƙinsu na iyaye don ya kamata duk wajibi ne ka ba su wannan shine koyarwar addini amma ba abin wani mahalik ma abin nan a wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala in har za su yi maka rigima akan kai shirka da Allah to ba za ka yi musu biyayya ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi